Wasu al'ummomin yankin zangon Katab ɗin da ke kudancin Kaduna dai sun ce harin 'yan bindigar na daren Asabar hari ne na ramuwar gayya. Sakamakon harbin wani bafulatani da ake zargin wani jami'in tsaro ya yi lokacin da ta ƙaddama ta ɓarke tsakaninsu. wani mazaunin garin zangon da ya nemi mu sake sunan shi ya ce yanzu haka dai suna cikin dokar hana zirga-zirga. To abin da ya faru ta hanyar kantsaren suna ajiye irin yaran na irin yan sun kirin nan vigilanti a kan hanya su kuma suna rumfa suna zaune sai da kiyar mu fulata nan shi daga nan takaddama ta taso shi kuma na mabu'in na zuwa sai kuke dan bindiga ya harbi yaran nan ko ba dan uwan shi dan uwan aiki shi a cinya duk a ɗibe su an yi asibiti da su. To amma yanzu ya zuwa yanzu a wani hali ake ciki. Kan hanya ne dai an sa kofi za ka suna suna sintiri a moto da mashina amma muna ma cikin koshin lafiya. Ƙungiyar Kiristoci wato kan a jihar Kaduna ta ce harin ya tada mata hankali saboda a da ta ɗauka wannan matsala ta hare-haren 'yan bindiga ta riga ta tafi kenan. In ji shugaban ƙungiyar rabaran Joseph John Hayab. a jiya mun samu labari da cewa yan bindiga sun shigo unguwan wakili da ke zangon katab local government sun kashe mutane da yawa da farko an gaya mana mutane goma amma wani lokaci kuma mun ji kamar mutane sun kai goma sha takwas to tunda babu da cikakken bayani akan mutane nawa an dai sani an kashe mutane an ji wasu rauni an kuma na gidaje to wannan abin ya zama da bakin ciki domin muna tunani da cewa kashe-kashen na ya daina sai gashi kuma an dawo shin siyasa ne to in siyasa ne mai ya hada ɗan kauye da siyasa da neman gwamna ko neman wani matsayi in kuma ana so a tsorata mutane da to ina amfanin ka tsorata mutane an zabe ka to wa ka shugabantar shi to wannan ya zama mana da damuwa da bakin ciki masani kan harkokin tsaro manjo hashin kwamitaya ya ce akwai abubuwan da ka iya ɗaukar hankalin al'umma game da wannan hari na ramuwa wannan al'amari ne mai sarkakiya matuƙa domin su waɗanda za su kai farmaki na ramuwa gayya za ka yi duba da cewa to wa za su kai wa farmaki dole duk wanda zai shari'a kan wannan al'amari ya alakanta shi da siyasa musamman a daidai lokacin da ana kokari ne a lallaba a samu a yi zaɓuka lafiya a gama lafiya sa wannan dokar ta bacin da aka yi yanzu zai iya sa mutane su yi fargaba su ce to dama ana neman dalili ne na a hana mutanen da ke wurin su fito su yi zaɓe saboda haka dole ne gwamnati sai ta yi da gaske kuma ta tabbatar da an dawo da zaman lafiya a wannan yanki a cikin ɗan takaitaccen lokaci a samu waɗanda suke da hannu a ciki kuma a hukunta su tunda an riga an san inda asalin tushen abin yake. Shugaban ƙungiyar Kiristoci a jihar Kaduna Rabaran Joseph John Hayabu ya ce akwai buƙatar gwamnati dai ta ɗauki matakin gaggawa game da wannan batu. Kira da muke shi ne hukumar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro wannan kisa ya zama wajibi a nema su suka yi shi a kama su a gubanar da su a gaban kotu ba zai yiwu kawai kowane lokaci mutane suna kwanci a gidajen su wasu zo suka ce su kuma su tafi a kasa kama su ba idan an yi wannan ya nuna kamar bamu da shugabanci ko kuma ba mu da gwamnati bamu da jami'an tsaro ya kamata lokaci ya yi mu gawa juna gaskiya ba addini babu wata al'ada da ta koya mana ko za ta goye baya ka kashe wani har zuwa lokacin da nake haɗa wannan rahoto dai gwamnati bata fitar da adadin mutanen da aka rasa ba sai dai rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta ce ta duka wajen ganin ta tsamo waɗanda ake zargi da kai wannan hari cikin dare isa lol ikara murar amurka daga kaduna a najeriya